أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yawan musulmi tare da ku muna jaddada mu ga sarki Allah mahallicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ita muna fata gare shi tsarkakken sarki maɗaukaki ya ƙarasa mu dace da kyakkyawar fahimta da kyakkyawan ayyuka wanda yake so domin mu samu babban rabo wanda ya yi tanadi ga bayan shi na kwarai a wannan duniya ɗin da kuma ranar lahira bi iznihi ta'ala uwan musulmi a yau tare da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mun kawo darasi na ɗari da hamsin inda ya yi daidai da darasi wanda za mu yi bayani kan shi shine dangane da abin da ya shahi haihuwa ta imamar zaman alaihi salam saboda wannan wata mas'ala ce babba wadda ta shigo cikin tarihi na addinin musulunci wadda an samu saɓani tsakanin musulmi musulmi suna ganin wasu daga cikin sharuɗa wanda suka danganci shugabanci sun haɗu sun tabbatu kuma shi yasa suke ganin imamu zaman na wannan zamani ɗin yanzu haka yana raye alhali wasu na ganin a wannan sharuɗan ba su kammalu ba saboda haka nan sai daga baya ne za a haihuwa shi sai dai suwa za su haihuwa shi ba a san suwa ne ne ba a ina ne za a haihe shi wace rana za a haihuwa shi shi ma duk wannan ba a sani ba alhali in ka zo ɓangaren shi'a suna da amsa game da wannan tambaya ɗin. ana da amsa ta musamman game da game da cewa imami na wannan zamani ɗin kuma wannan shine ma ya daidai da ayoyi na alƙur'ani wa in min ummatin illa khala fiha babu wata al'umma wadda babu jagora shugaba a wannan al'umma ɗin yanzu in ka tambayi musulmi waye jagoransu gaba ɗaya musulmi waye jagoransu in dai ba 'yan shi'a ba ne zaka shi sun ce maka babu wani jagora ba su da jagora alhali 'yan shi'a za su baka amsa cewa imamu zaman shi ne imami na wannan zamani din don ba wa kamar yadda Allah ya ce ya kasance ga wata al'umma ba ta da jagora ba wa ka gani daidai kenan da amsa shi ya ma tsarkakin bayi tun wa'ancan wanda aka yi magana in ka ɗauko imamu ali imamu hassan imamu husaini in ka sabko ƙarƙashin zuriya ta Imam Hussein har ka zo ga Imam Hassan Askari wanda shi ne mahaifin Imam Zaman ka gani daga nan hujja ta tabbata yanzu sai amsa game da cewa yaya za a ci har yanzu raye yake wannan shine tambayoyin da musulmi suke yi mafi yawa ma waɗanda ba shi'a ba suna tambayar shi'a yaya za ku ce wannan imami na wannan zamani an haye shi tun ƙarni na uku a ce har yanzu kuma muna cikin ƙarni na goma sha biyar a ce yana raye ƙarni na uku ga mu cikin ƙarni na goma sha biyar kenan yanzu har ya yi ƙarni goma sha biyu yana nan raye shekara ɗari ɗari ɗari har sau goma sha biyu kenan shekara dubu da ɗari biyu yana raye ba abin da ya same shi to a nan ne kenan ya zama lazim shi a su zo su ba da amsa kuma ku suna ba da amsa amsoshi wanda yana buƙatar ka zo ka zanna ka saurara wani ma kai bai buƙatar tambayi irin wannan saboda yana ganin mai misalsalai ga sanin yanzu da dama daga cikin wasu daga cikin masu tunani sun yarda cewa Allah yana iya raya bawan shi har ya zuwa wani tsawon lokaci yanzu ka duba suratul kahf labarin su wane Allah yake badawa a nan wurin Allah yana bada labarin wasu samari masu imani wanda suka gudu daga sarkinsu saboda yana son ya halaka su Dan sun yi imani da Allah suka zo suka rayu a cikin kogi shekara nawa har shekara ɗari uku da tara haka Allah ya gai talata mi'atin sinina wazdadu tis'a a cikin suratul kahf to Allah bai iya rayar da wani hedi haka nan ya rayar da su karni uku hada wani dan abu ba tare da sun samu matsala komai ba kawai bacci ne kawai suke da suka tashi har suna mamakin kansu wai na ganin kawai sun kwana ne ɗazu ne suka kwanta sun tashi wai na ganin a sun kai yini guda suna bacci gashi nan dai alhali Allah subhanahu wata'ala ya bar su tsawon wannan lokacin ba tare da wani abu ya same su ba shin Allah bai iya rayar da bawan shi musamman wanda shi ne imamin zamani na ƙarshe wanda da shi ne Allah ya alƙawalin zai cika wannan doron ƙasa ɗin da adalci kamar yadda wannan doron ƙasa ɗin ya ɓaci da zalunci da fasikanci da abin da ya kama da haka Allah ya yi alƙawalin cewa sai ya kawo ɗaya daga cikin zuriya na annabi ɗaya daga cikin zuriya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda zai zo ya kawo wannan adalcin ya shinyiɗa duk abin da Allah yake bukata na kyawo a doron ƙasa wannan shine imam zaman wanda Allah ya alƙawali zai zo saboda haka nan kenan da dama tambayoyin da ake ta yi tun karni na hudu har ya zuwa yanzu ya za a ce wai wannan bawa na Allah yana raye har ya zuwa yanzu dama shi ne alamomin tambaya amma mu abin da muke son yanzu kayan mu kai ga ba da amsoshi irin wannan muna son mu yi wata ishara masu muhimmanci ita ce farko mu sani cewa gaba ɗaya jama'a na musulmi sun yarda da cewa za a aiko wannan bawa jika na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda kowa ya san kuma sunan shi ana ce mai mahadi wanda a bangaren shi abin ce mai imam mahadi shi yasa ma Muhammad bin Isa wanda ya rubuta littafi wanda ake ce ma sunan Tirmidhi ya zo cikin wannan littafi nashi inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa la tadhhabu dunya yana cewa la tadhhabu dunya hatta yamliku al-araba rajulun min ahli baiti ismuhu au yuwafiqu ismuhu ismi yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan duniya din ba za ta kare ba ta kawo ƙarshenta a'a ma damar ɗaya daga cikin zuriya na bai bayyana ba wanda zai mallaki dukkan larabawa da ma wanda ba larabawa ba an yi ishara ga larabawa saboda sun ƙawansu tun wancan lokacin da ilimi da sanin luga da sauransu kusan wancan lokacin masu na ganin su kaɗai ne bisa doron ƙasa wanda suka yi kowa kuma maza Allah ya ce sunan shi irin sunana ne shi yasa kace mai Muhammad Mahdi sunan shi Muhammad ana mai laƙabi da Mahdi mai shiryar da mutane wanda zai zo ya shiryar da al'ummar duniya gaba ɗaya wannan kau ya tabbata a cikin littattafai da dama ma ba wai kawai littattafan musulmi ba hatta littattafan wanda ba musulmi ba sun ta akan cewa lalle lalle wannan duniya din Allah sai ya kawo wanda ake ce ma munji wanda zai zo ya ceci wannan al'umma ta duniya gaba daya wannan dangane da abin da ya shahi kenan Muhammad bin Isa a Tirmidhi me yake cewa sai kuma in muka zo har ma cikin wannan zamani namu akwai wanda ya sarraha cikin wata majalla ta jami'a al-islamiyya wanda ake ce mawa ana ce mishi Abdulaziz bin Baz mun san shi wanda cikin wannan zamanin me yake cewa shi ma ya sarraha cewa akwai wanda zai bayyana wanda ana ce mishi mahadi sannan idan muka gangaro za mu baku wata kissa wadda wani na ya tambaya ya ce to ya aka yi yaya aka yi har shi wannan jagora ɗin kuka ta yi akan cewa an haye shi amma kun ba mu ganin shi me yasa me yasa ya ɓoye kenan in haka nan ne amsa ita ce ahlul baiti gaba ɗayansu kamar da muka ga muku babu wanda za ka samu wai haka kawai ya zo ya rasu ɗaukacin daga Imam ali har ya zuwa mahaifin wannan shi bawa na Allah wanda muke magana kan shi imam mahdi har zuwa mahaifin shi kenan imamu askari dukkan su shahada aka sa su kai dukkan su in ma wani an kashe shi da wuka ne ko kuma an same guba shi yasa ya zama dole ya kasance haihuwar wannan bawa na Allah ɗin ya kasance kawai ba wanda suka san wannan haihuwa ɗin sai wanda suke bayi na Allah na kware wanda suna iya ɓoye sirri ba abu abin da zai sa su kuma su tona wannan sirri ɗin saboda haka nan kenan sai ya zamanto haihuwar shi sai ta yi kama da irin haihuwar annabi Musa alaihi wa ala nabiyyi salam Imam bakar yana ba mu labarin irin wannan haihuwa ɗin ta annabi Musa inda yake cewa inda Musa lamma hamalat bihi ummu Musa alaihi wa ala nabiyyi salam lokacin da mahaifiyar shi ta ɗauki cikin shi ya kasance lam ya zahar hamulhu aw lam ya zahar hamluha illa inda wada'i imam baka yake cewa sai Allah ya ɓoye wannan cikin na annabi Musa kenan ga mahaifiyar mahaifiyar shi tana da juna biyu amma babu wanda ya san da shi har sai da rana haihuwa ta zo iko na Allah saboda mi imam bakar zai ci gaba da gaya mu dalili me yasa Allah ya ɓoye wannan kenan muna da misali kenan irin shi a cikin alkur'ani imam bakar yake ba mu amsa game da wannan inda yake cewa wa kana fir'aun saboda ya kasance fir'aun qad wakkala bi nisa'i bani isra'il ya ɗauki wasu daga cikin mata nami nisa min al ya sa su su zamanto suna kula ya hunna kenan su zanki kulawa da suwa nisa a bani Isra'il. Saboda midiye wannan, saboda an ba shi labarin cewa cikin ‘ya'yan banu Isra'il akwai wani wanda zai zo shi ne zai dalilin ajalin shi, shi ne wa zalika annahu kana lamma balagahu, an bani Isra'il annahum ya innahu yulad fina rajulun. Sun shi ya ji ana gayyaci cikin bani isra'ila cewa za a haihu wani kenan bokayen shi masu duban shi sun ba shi labari har ma suka gaya mashi sunan shi inda suke cewa yuqala lahu Musa bin Imran ana ce mai Musa dan Imran shi ne zai zama halaka shi ya kunu halaku fir'aun wa ashabe shi ne zai zama halaka ga annabi Musa da shi da sahabban shi akan hannun shi ala yadihi kenan akan hannun annabi Musa dukan ajalinsu zai kawo ƙarshe akan wannan yasa a zankin muraƙaba ana kulawa da matan bani Isra'il kar su haihi wannan yaro wanda zai zama ajalinsu faqala fir'aun inda zalika la'aqtulanna dhukura awladihim akan wannan ne ya ɗauki alƙawali sai ya halaka duk ‘ya'yan bani Isra'il ‘ya'ya maza wanda za a haihuwa nan gaba, hatta la ya kuna ma yuridun, don kar su kai ga abin da aka gaya musu kenan za su kai gare shi. na cin nasara yau gobe A kan wannan nazari in muka ɗauka kusan irin wannan ne ta faru ana neman a ji labari maƙiya suna neman su ji labarin haihuwar annabi Musa haka nan maƙiya suna jiran su ji labarin haihuwar Muhammad Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif wannan shine dalilin ɓuya da kuma ɓoyewa ta wannan bawa jagora na wannan duniya ɗin a nan za mu dakata sai nan ci gaba za mu zo da dalilai wanda suke nuna cewa an haihe shi kenan za mu kawo hujjoji ɗaya bayan ɗaya hujjoji da dama wanda ke gare mu wanda shi a take da wanda suke nuna cewa an haihe imamul hujja ajalla wa ta'ala farajawar sharif wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin